Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita biyar? sai kuma tasoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol sai kuma alfa rediyo kuma si a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ce safina ta sada dangi daga nan birnin Washington DC tare da sarfila hashim gumel da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. cikin shirin za ku ji cewa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yana kan hanyarsa ta zuwa China don halartar wani taro na ƙasa da ƙasa wanda ake yi duk bayan shekara biyu a birnin Beijing. Haka kuma za ku ji cewa har yanzu wasu 'yan Najeriya suna korafin har yanzu ba su samu katin zaɓe ba. Kamar yadda aka saba duk ranar Juma'a za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana duk wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Lambar da za ku kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel. A yau Juma'a shugabar gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel ta kammala ziyara ta kai wasu kasashen afirka uku ta ce burin da take son cimma lokacin wannan ziyara shine ta karfafa dangantakar cinikayya da kasar jamus haka kuma ta samu hanyar dakatar da kurare 'yanci ran daga nahiyar afirka zuwa turai amma merkel na fuskantar matsaloli masu yawa a nahiyar kamar yadda manazarta suka ce bunƙasar da kasar china ke yi da kuma dusashewar amurka kuma har yanzu kasar wato kuma har yanzu kasar namibia ta kasa farfadowa daga abin da jamus ta yi mata shekaru sama da ɗarin da suka gabata cikin kasashen da michael ta ziyara a yammacin afirka akwai senegal da ghana da kuma nigeria kusan shugabannin kamfanoni goma sha biyu ne 'yan jamus suka yi wa michael rakiya domin samar da yarjejeniyoyin kasuwanci Hare-haren ƙabilanci na ci gaba da afkuwa a Afirka ta kudu a makon da ya gabata inda akalla a kashe baƙi hudu 'yan wasu ƙasashe a aron gama da 'yan ainihin Afirka ta kudu waɗanda ke zargin baƙin da mamaye ayyukan yi a ƙasarsu. Da safiyar yau Juma'a wasu 'yan wata ƙungiya da ke ƙin jinin baƙi suka yi maci a birnin Johannesburg suna neman duk wasu baƙin da ba 'yan Afirka ta kudu ba su fice musu daga ƙasa. Masu zanga-zangar da yawansu ya kai 150 kofi. sun yi maci suka keta birnin johannesburg suna neman a kori duk bakin da ba su da takardun izinin zama a kasar su zuwa wato karshen wannan shekarar zanga-zangar tasu ta biyo bayan wani tashin hankali a yankin soweto na johannesburg 'yan sanda sun ce sun kama mutane 27 biyu daga cikinsu suna fuskantar tuhumar kisan kai akwai kimanin 'yan wasu kasashe miliyan biyu da yanzu haka suke zaune a afirka ta kudu a cewar kidayar baya-bayan nan da aka gudanar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya haɗe da sauran amurka yau juma'a domin jimamin mutuwar tsohon ɗan majalisar dattawan amurka sanata john mccain yana mai cewa da ɗan sanatan kuma jarumin yaƙi ya sadaukar da kansa ga ƙasa. ɗaruruwan 'yan majalisun amurka sun ziyarci bikin tunawa a cikin haraba babban zauren majalisar dokokin ta amurka bikin da tsawon tarihin amurka mutane talatin ne kaɗai aka taɓa yi wa irinsa a wannan wurin a halin yanzu kuma tsohon shugaban ƙasar amurka bill clinton ya yi jawabin jimamin mutuwar mawaƙiya aretha franklin a wani bikin makokin da ya kwashe awanni a birnin detroit da ke jihar michigan wanda shine mahaifiyar mawaƙiyar. tsohuwar sanata kuma sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton da reverend jesse jackson da kuma jihar mafinafinai wufi goldberg tare da gungun mawaka sun halarci bikin makokin yau juma'a bikin da ake tsammanin zai kwashe awanni shida franklin dai ta mutu ne sanadiyar sankarar ciki tana da shekaru 76 a duniya daga ƙarshe cikin mako mai zuwa ne ƙasar china za ta gudanar da wani babban taron koli na shugabannin afirka da 'yan kasuwar china taron ya zai bayo shugaban china Xi jinping babbar damar bayyana manufar shirinsa na samar da manyan hanyoyi da gine-gine na duniya duk da cewa shirin ya soma fuskantar kalubale china ta kaddamar da wannan shiri na miliyoyin dalolin amurka na tsare-tsare da karfafa harkokin cinikayya a duniya shekaru biyar da suka gabata shirin da yanzu haka ya shiga cikin kundin tsarin mulkin kasar haduwar ranar sake tunawa da wannan shiri da kuma babban taron kolin china da afirka zai baiwa Beijing damar kusantar da nahiyar Afirka ƙarƙashin tsarin a cewar masu fashin baki. Ya zuwa yanzu dai kusan ƙasashe tara ne a nahiyar suka kulle yarjejeniya da China dangane da wannan shiri nata yayin da kuma wato tana kan tebur da tattaunawa da wasu ƙasashe ashirin. A lokacin wannan taron masu fashin baki na kyautar tsammanin za a sanar da sabbin basussukan da za a baiwa wasu ƙasashe da kuma saka hannayen jari yayin da ita kuma China din? za ta yi ƙoƙarin mai da martani kan irin sukar da ake mata na cewa tana wato tana saka ƙasashe tarkon bashi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. madalla. Shugaba Muhammadu Buhari yanzu haka yana kan hanyarsa ta zuwa kasar China domin jagorantar tawagar manya da ƙananan 'yan kasuwan Najeriya a wani taro a birnin Beijing domin ƙarin bayani ga Umar Faruk Musa. bayan da shugaba muhammadu buhari ya kammala ganawa da shugaban kasar jamus angela mikel yanzu kuma ya kama hanya zuwa china wannan ziyara wadda ke da muhimmancin gaske wurin yunkurin karfafa tattalin arzikin najeriya da kuma duba hanyoyin da za a ba da hanyoyin saka jari tsakanin kasa da kasa tsakanin kwa 'yan kasuwa na duniya baki daya shugaba muhammadu buhari zai kuma rattaba hannu a waɗansu yarjejoji da suka shafi bunƙasa cinikayya na kasuwanci da sha'an amfanin mai da kuma al'amuran da suka shafi noma. Amma a fira da na yi da shi Malam Shu'abu Idris wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki ya bayyana min cewa ko shakka babu wannan ziyara ko wannan taro shi na da muhimmancin gaske ga Afirka kamar kasar China. To amma fa wannan tallafi da basukan da kasashen Afirka ke samuwa daga China yana da baibaye da waɗansu matsaloli da ke karya lagon samar da ayyukan yi da kuma bunƙasa rayuwa ta al'umma ta ƙasashen afirka kamar haka ababe ne guda biyu ko uku tattare da wannan na farko dai in kasar jamus ka je ka ciwo bashi nan ko kasar america ko kasar japan irin waɗannan ah, wato dabaibayi da ake ah, masu cin bashin ba a daina yin wannan dabaibayi ah, ma'ana ko in in baka je kasar sin baka je rasha ka ciwo bashin nan mutanen rashi dole su yi maka dabaibayi misali ce ba za ka sai kayan da za ka yi amfani da su ba dole sai na kasar rasha a na biyu inda a ce wato kasashen afirka suna sa kwararru wanda suka san abin da suke kuma suke da kishin kasashen nasu ai suka zauna suka tantance cewa misali ana buƙatar ma'aikata guda dubu ɗari sun an ci bashin dala miliyan dubu ɗaya za a yi misali hanyar jirgin ƙasa ana buƙatar injiniyoyi ɗaya najeriya ta ce a'a to injiniya na kama ka kaza injiniya kama kaza muna da shi a Najeriya kasar Sin ba za ta tilasta ta ce dole dole sai an ɗauko na kasar Sin ba in dai an kawo masu kwararrun da ake da su a Najeriya. To amma Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya bayyana min irin muhimmancin wannan ziyara da kuma abubuwan da shugaban Muhammadu Buhari zai yi na rattaba hannu akan al'amuran da za su kawo ci gaba ga Najeriya. In Allah ya kai mu shugaba Muhammadu Buhari da shi da shugaba Xi Jinping na China za su saka hannu akan muhimman wato yarjejeniya guda biyu na farko dai ita ce dangantaka karfa fiye da wadda take a yanzu tsakanin najeriya da china wajen harkar bunkasa tattalin arziki da ah, kafa masana'antu sannan yarjejeniya ta biyu ita ce wadda ta shafi wani bashi na kuɗi wajen dala miliyan 328 wanda za a zo a kafa injina da hanyoyin bunƙasa sadarwa a nan najeriya wanda suka shafi eh, wato tarho da su yanar gizo wato ict infrastructure sannan akwai yarjejeniyoyi kamar guda 25 banda waɗannan waɗanda yawancinsu tsakanin eh, 'yan kasuwa 'yan najeriya ne wanda hukumar zuba jari wato suka yi jagora ga 'yan najeriya suka samu abokan hurɗa a china za su saka hannu wasu kuma tsakanin kamfanin mai na najeriya ne nnpc da kamfanoni a china wasu kuma tsakanin ita kanta kungiya ta 'yan kasuwa da cinikayya wato nasima a najeriya za su zauna da abin nan umar faruk musa amurka a abuja najeriya To a gaida Umar Faruk Musa yayin da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ke kawo ƙarshen rijistar ba da katin zaɓe ga 'yan ƙasar. Wasu 'yan Najeriya har yanzu suna ƙorafin ba su samu katin zaɓe ba. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina. Malam menene sunanka? Muhammad Kabiru. To ya magana katin zaɓe? Eh matin maganan katin zaɓe ni na yi katin zaɓe ne da shekara daya amma gaskiya matsalar da aka samu wasu ba su samu ba. Amma ka suna da shi? na ba da shi. To me faru? saboda ana yin a headquarter din karamar hukuma ne eh. da hakan da a ce da ce ana yin mazaɓa eh. da mutane sun samu da yawa to ba sani ku kana fatan za a ƙara lokaci eh to gaskiya na fata da kara lokaci ko da sati biyu ne a zo kuma a bi maza ba za yin sosai saboda wani ya tashi je cin hedikwatan da karamar kuma zai mai wahala suna abubakar sadiq ya maganin katin zaɓe gaskiya katin zaɓe ni tun lokacin da ma aka zaɓe ba buhari ina da katin zaɓe wato na fahimce ka kai wannan abin bai sha maka yawa wannan masallaci bai sha ba iyali na ma suna da na'am saboda eh. haka amma yawancin mutanen da kake tare da su ma suna da katin zaɓe eh wasu suna da su wasu kuma ba su samu su yi ba wasu 'yan najeriya kenan ke tsokaci dangane da batun katin zaɓe ba kamar su muhammad kabir ba wannan malami da ma wasu da dama har yanzu su kam ba su samu sun samu katin zaɓen ba sunana abubakar sadi ka karbi katin zaɓe ban karba katin zaɓe ba me yasa ba karba ba abin da yasa ban karba ba mutane sun yawa to ni za a neman mana alfarma a kara mana ko kwana biyu ne za mu samu yi kokari mu je mu yi katin zaben nan amma tun da yana kake an fara har lokaci rufewa ya aka kara lokaci abin da ya mutane ne sun yawa a wajen yin wajen yin voters din to voters card ka kuma dole sai mutum ya hakuri hmm. in baka yi hakuri ba ba za ka same shi ba lokacin da kake so saboda abu ne na mutane da yawa ni yanzu nan ina roko ne a taimaka dan kara ko kwana biyu ne mu samu mu yi wannan botas kaɗin saboda mu fitar da kan makunya Muhammad Haruna babban kwamishina ne a hukumar zaɓe ta Najeriya. Duk wani wanda muka yi rajista za mu yi printin katin shi kafin a yi zaɓe mai zuwa. Matsalar shine mutane su je masu karba. Kuma harkar mu 'yan Najeriya abinda Bature ke kira 11th hour. To wannan wannan rajista da muke yi tun April 27 ga watan hudu muka fara wannan. Kusan wata goma sha shida kenan. Amma mutane ba su fara tururuwa suna fitowa ba sai da ya zama dab da lokacin da za a abin ya kusa kurewa. Amma duk da dai da dan mutane da dan dawa su samu sun yi ba ba zuwa yau mun yi rajista din mutane ɗaya miliyan goma sha biyu da dubu dari da arba'in tun da muka fara na wancan na april da na dubu biyu da dari goma sha bakwai za shekaran da ya wuce ke zuwa yau mun yi rajista ɗaya miliyan goma sha biyu da ɗaya da arba'in. yanzu dai abin jira gani shine ko hukumar zaben za ta kara wani lokaci duba da a baya ta kara irin wannan lokaci amma kuma har yanzu da dama daga cikin 'yan najeriya na korafin ba su samu sun karɓi katin zaben ba hassan

In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Babu wani maudu'i da muka saka a yau saboda haka za ku iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To salamu alaikum mun fara samun kira daga Kaduna wakin magana daga Kaduna. Ajiya Safinatu barka da yammaci. Yawwa barka ka dai da wa muke magana. Murtala ne kuma ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna sauraron ka. To ma hajjiya safinatu ina so in gaya wa mutanen south africa da gabanin da su da babban murya cewa mm. wallahi ya so da abin da suke mana bakake sai an kara musu mulkin mallaka ko ina goyon bayan trump da suke cewa za su kara kwace gonakan farare a kakaba musu takunkumin da sai sun gane cewa ruwa shayi da tunda ba son zaman lafiya mm. shawara na kenan da ku tashi lafiya to mun gode kwarai malam murtala muna daga wani muna da wani kira daga kaduna assalamu alaikum alaikum salam sunana ya wuce yawan madaci karamar hukumar kauru to malam ya muna sauraron ka ita ce magana ne akan maganar shugaban kasar amurka da ya dan ayyana shugaban kasar mu da wani kanamai da bai ce ba mm. to muna ganin wannan najeriya ta kai wani mataki da har wasu shugabanni manya da su dinga duban da wasu kalamai da bai ba wannan ci gaba ne mu mm. a tunaninmu mm. nan kuma za su kira da shi shugaban amurka duk in an ce maka babban fito da Allah ya samu ya rike girman shi kamar inda ana dan koke cewa shi dama mahaukaci ne a cikin riga kaga mm. kar hakan ya zamanto zahiri muna kira da Allah gare shi a dinga rike girma na gode yawo Sulaiman Madaci to mun gode mallam ya'u da ra'ayinka assalamu alaikum muna daga kira muna da wani kira daga Kano Wa alaikum wa rahmatullah. Da muke magana daga Kano? Eh, Salamu alaikum. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kakunan Najeriya daga Kano kanan Dabo. To malam muna jin ka. To alhamdulillah muna fatan dai al'umma ya kamata su tsaya su kula su san mutanen da za su rika zafa saboda yanayin in ta kanta al'amarin rayuwa take kuma idan muka ɗauka ita Najeriya da yake kamar idan muka koma zuru za mu duba akwai Muhammad Salisu dan Juma PA ya kamata mutanen su gwada wannan bawan Allah tabbatar da cewa mutum ne wanda yake zai kawo musu aikin ci gaba karshe ne muku fatan alkhairi kuma ya kamata a ce 'yan Najeriya dai tsaya su zara idanun su lura da cewa akwai 'yan takara akwai 'yan siyasa akwai kuma masu aƙidar siyasa alhaji musa garu a tashi lafiya na alhaji musa mun gode kwarai salamu alaikum wake magana daga zuru Salamu alaikum. Alaikum salam. To wake magana daga Zuru. Dan na ce daga Zuru. To muna da sauraron ka. Salamu alaikum. Alaikum salam. Dan na ce daga Muna sauraron ka. Muna sauraron ka. To mun samu garɗan na'ura. wato. wa muke magana. Hello, eh, wato ra'ayi na yau shi ne yana kira ga 'yan siyasa da don Allah da annabi kowa ya tsaya zaɓe na kwarai. Mm. Saboda muna fuskantar wasu matsaloli saboda duk daga mutum wai ya zo yana don Allah don annabi a taimaka mai. A mm. taimaka mai a zo a zaɓe shi zo zuka faɗa majalisar mu na tarayya. Wallahi sai yake kana guda ce zo na shugaba haka ake siyasa. Mm. haka ake siyasa don haka muna kira ga 'yan siyasa don Allah sun ga zama suna muna aiki na tsakani da Allah. To. Koyi da babu Buhari. Da wani su da masu hannu shi ne ga kowace gwamnatin gwamnati. To mun gode kwarai da ra'ayinka har yanzu dai muna zuru,wa ke magana daga zuru. Alhaji Isa gajere daga zuru. To Alhaji Isa muna sauraron ka. Eh kamar wa'annan sansoci da gwamnoni da suka yi ma Buhari tawaye. Mm. Eh, tun kamar ba za ka kawo budget na wanda za a matalakoki aiki hmm. aka waye gari sai cikin watan bakwai aka ce an sama budget kasu shekara ta kare hmm. don dai a gurgusa aikin buhari a ce bai yi nasara ga ayyukan shi ba da tsaron kasa to wannan mutanen da suka ware suka koma gehe guda hmm. sun san wannan sun zalunci talakokinsu kuma da wuya talakokin dai suna da hankali su tsaya wayannan mutane ba masu kaunar talakoki ba ne hmm. saboda an da ba su kaunar talakoki ne da sun sama bajet hannu buhari ya sa aiki a taimaka mai da shawarwari hmm. amma tun da kaga sun ware don su talakoki su ko ba kuma su ce suna so su kawo gwamnati to in talaka yana da wayo ko yana da hankali to mun rasa wannan kira muna da wani kira daga kaduna assalamu alaikum Wa muke magana da shi daga Kaduna. Suna na Shekari Abubakar daga Kaduna. To muna sauraron ka. Ni ra'ayina ina fata dai kamar da shugaba Buhari yake zai nan zai ce na Allah kai shi lafiya dawo da shi lafiya kuma abin da yake. Mm. Kasar Allah sun ya mushi albarka Allah taimake mu. To amin. To mun gode kwarai. To amin mun gode kwarai. Muna daga wani kira daga gashuwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To da wa muke magana? Kuna magana da Alhassan da ya yi Muhammad Sanusi daga gashuwa. To muna sauraron kamala Alhassan. Lafiya kalau na kai shekara kamar biyu ina ta kiran tun da aka fara shirin nan ban same ku ba sai yau amma insha Allah Allah sarki zan ka bada na insha Allah to Allah to mun wa mun gode kwarai da kuma wannan kiran na Malam Alhassan muka kawo karshen daukar wayar mu ta yau sai kuma wani satin idan Allah ya kai mu To masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe biyar saura minti goma na yamma yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. a cikin wannan makon ne kwamitin sanya idanu na kungiyar kwallon kafa nahiyar afirka kaf suka iso kasar jamhuriyar kamaru domin ganewa idanuwansu irin ci gaban da aka samu musamman wajen gudanar da manyan ayyuka na filayen kwallon kafa na kasar da ma matsugunan da za a je manyan baki kasancewar kasar ta jamhuriyar kamaru za ta tarbi gasancin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka a shekara dubu biyu da goma sha tara dinnan nan umaru ya mana tsaikuci kamar haka eh babu wani matsala tunda yake eh, ahmed eh, ya ba wa kamar domin eh, ina da wata kungiya da take kula da sha'anin hada wasa na afirka sun zo nan kamaru sun zo sun yi yawo sun tafi sun duduba inda za a yi wasan kwallon to sun ga cewa aiki ya tafi sosai sun ga cewa daga nan zuwa 2019 eh, eh, ba matsala kamaru za ta hada za ta hada wasa. Eh to wannan kam a faɗan sektar shi mai shugaban aikin shi wannan eh, filin kwallon yake ba matsala yake domin sun saba yin aikin teren irin wannan yake ba kamar suka saba ba yake an janvier duk aiki zai kare wato an janvier 2019 duk aiki zai kare eh domin kasan shi sha'anin zancen wajen saukan baki a kamaru ba matsala ba matsala domin da akwai eh, eh, eh, hotel manya-manyan hotel to sai dai abin da su suka zo suka duba suka ce hotel din a yi kokari a a kinsa domin kasan za a yi manya-manyan baki saboda kasan idan dai kana da ka shiga otel babu rezo wanda za ka rika magana da da kasan waje kaga ba abin nan mato su masu otel din sun ba da baki cewa ka damu daga nan zuwa Disamba za su sa komai da komai a otel an zabi otel otel an zabi otel wajen ashirin da biyu wanda yake za su sauki baki a ciki wanda yake sun ce ba matsala eh da wannan suka ce suka ce da yake za ya a Limbe. To wasan da za a Limbe kasan su da kwai 'yan ta'adda suna can. To suka ce babu matsala eh, saboda da akwai sojoji wanda za su kare mutuncin jama'a wannan ba wani ba wani problem ba ne. Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wani zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a wani yunkuri da taimakawa jamhuriyar koriya koko koriya ta arewa na dakile shirin ta na kira makamai masu linzami a bara kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da kudi mai lamba biyu uku bakwai biyar wanda ya tanadi takunkuma horaswa a kan ƙasar ta koriya ta arewa gwamnatin ƙasar amurka ta dage wajen ganin an aiwatar da dukkan abubuwan da wannan ƙurin ya tanada a cikin wani jawabin sa na 20 ga watan yuli sakataren harkokin wajen ƙasar amurka mark pompeo ya ce dukkanin wakilan da suke a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda ke nufin kenan dukkan kasashen da ke cikin majalisar sun amince gaba ɗaya ba tare da jayayya ba akan aiwatar da takunkuma akan koriya ta arewa kuma muna son gani sun ci gaba da girmama wannan yarjejeniya sakataren ya ci gaba da cewa When sanctions are not enforced, the prospects for the successful denuclearation of North Korea Idan ba a aiwatar da waɗannan takunkuman da ƙarfi da yaji ba, samun nasara wajen haramta wa ƙasar Koriya ƙera makami masu linzami zai rage. A yanzu haka ƙasar Koriya ta Arewa tana shigo da kayayyakin man fetur ta barauniyar hanya zuwa cikin ƙasarta, wanda ya wuce abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙayyade musu su shigo da shi. amfani da jiragen ruwa ta barauniyar hanya wajen aikata wannan aiki ita ce hanya mafi inganci da suke aikata wannan ta'asar a ranar 21 ga watan agusta baitul malam amurka ya fitar da wasu sabbin takunkuma a kan wasu kamfanoni biyu na kasar rasha da ke zirga-zirga shigar da kayayyakin man fetur da aka sarrafa a kasar koriya ta arewa takunkuman sun shafi wasu jiragen ruwa shidda da ke da alaka da waɗannan kamfanonin waɗannan takunkuma an saka su ne domin ƙarfafa doka mai lamba ɗaya uku takwas ɗaya goma wadda aka aiwatar ranar 21 ga watan satumba na shekarar 2017 da ya gabata wadda ke neman duk mutane da ke da alaka da zirga-zirga shigar da tataccen man fetur zuwa jiragen koriya ta arewa ba a kan ka'ida ba lamarin da kwamitin tsaro na ɗinkin duniya ya haramta kamfanin da abin ya shafa sun hada da kamfanin primary maritime logistic da kuma kamfanin good zone waɗanda suke a ƙasar rasha a filin tashar ruwan vladivostok a cikin jiragen ruwa rasha shidda da aka saka wa takunkuman kuma akwai jirgin ruwan mai suna patriot wanda har sau biyu na shawage shigar da man fetur tsakanin wasu jirage biyu a farkon shekarar 2018 da farko ya kai ton 1,500 na man fetur a cikin jirgin kasar korea ta arewa mai suna shomring biyu kana a karo na biyu ya kai wasu ton dubu biyu a cikin wani jirgi da daban mai suna shoman shang wani banki mai suna tyson bank wanda kasar amurka da Ministan dinkin duniya ta sakawa takunkumai mallakar kasar koriya ta arewa shine ya yi wannan cinikin shigar da kowane irin kaya ko shigilarsa a tsakanin jiragen ruwan kasar koriya ta arewa daga rasha ko kuma kowace ƙasa ya kasance haramtacce karkashin dokar kwamitin tsaro na Ministan ɗinkin duniya kuma haramtaccen abu ne a karkashin dokokin kasar amurka a cewar sakataren baitul mal amurka steven minchin a cikin wani rubutaccen jawabinsa amincin ya kara da cewa martanin da zamu maida a sakamakon karya dokokin waɗannan takunkuman zai ci gaba da zama daram a yadda yake har sai mun cimma nasara wajen ganin ƙasar koriya ta arewa ta wargaza shirin ta na kera makamai masu linzami sharhin muri amurka na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuto zuwa editorial voa washington dc biyu sifili biyu uku bakwai usa za ku iya kuma sauraron dukkanin waɗanda suka gabata a kan shafinmu na gizo www.voanews.com editorials yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice a yau Juma'a shugabar gwamnatin kasar Jamus Angela Merkel ta kammala ziyara ta kai wasu kasashen Afirka uku ta ce burin da take son cimma a lokacin wannan ziyara shine ta karfafa dangantakar cinikayya da kasar Jamus haka kuma ta samu hanyar dakatar da kura da 'yanci rana daga nahiyar Afirka zuwa Turai. Hare-haren kabilanci na ci gaba da a Afirka ta kudu a makon da ya gabata inda akalla a kashe baki hudu 'yan wasu kasashe a aron gama da 'yan ainihin Afirka ta kudu waɗanda ke zargin bakin da mamaye ayyukan yi a ƙasarsu. Da safiyar yau Juma'a wasu 'yan wata ƙungiya da ke ƙin jinin baki suka yi maci a birnin Johannesburg suna neman duk wasu baki da ba 'yan Afirka ta kudu ba su fice musu daga ƙasa. mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya haɗe da sauran amurka yau juma'a domin jimamin mutuwar tsohon ɗan majalisar dattawan amurka sanata john mccain yana mai cewa da ɗan sanatan kuma jarumin yaƙi ya sadaukar da kansa ga ƙasa ɗaruruwan 'yan majalisun amurka sun ziyarci bikin tunawa a cikin haraba babban zauren majalisar dokokin ta amurka bikin da tsawon tarihin amurka mutane 30 ne kaɗai aka taɓa yi wa irin wannan a wurin a halin yanzu kuma tsohon shugaban kasar amurka bill clinton ya yi jawabin jimamin mutuwar mawaƙiya aretha franklin a wani bikin makokin da ya kwashe awanni a birnin detroit da ke jihar michigan wanda shine mahaifar mawaƙiyar To masu sauraro da wannan muka kawo muku ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokanan mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da injiniya mu Mr. Cedric. Ni Safina ta sada so dangi ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.